jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lanzin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na juma'a yammacin uku ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata wannan shine tafsiri mai lambar kaset na ɗari da takwas kenan ko insha Allah a inda muna tafsiri cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma mun kwana a ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da talatin da shida da haka yau za mu saurari ayoyi da za su biyo baya tun daga na 37 har zuwa da 8 insha Allah akramaka Allah fa tafaddal a'udhu billahi minash بالله rajim min hamzihi wa nafthihi wa ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله نعم. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون بارك الله فيك إذا جماعة بس من تبع mun jiyo bayani a baya a inda al'umman yahudu da nasara suka rinka yin wato tahaddi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da al'ummansa wato sahabbansa kenan tsira da amincin Allah tabbata a gare su cewa in dai shiriya suke nema in suna son su tabbata akan shiriya to abu ta farkin su ne yahudawa su ce abu tasu nasara su ma su ce abu tasu to shine sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ce musu mu dai kam mun yi imani ne da Allah kuma mun yi imani da abinda Allah ya saukar mana da abinda Allah ya saukar wa annabawan da suka gabaci wato wannan annabi na karshen zamani tun daga kan annabi Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub da ƴaƴan shi ko al'umman da suka tsuro a ƙarƙashin ƴaƴan shi guda goma sha biyu har zuwa kan annabi Musa da Isa dukkan su mun yi imani da su babu ɗaya daga ciki wanda ainihin wato muke a jayayya da shi wa nahnu lahu muslimun ne na wato sai Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu ga hanyar da muka bi muka yi imani da Allah dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi su waɗannan al'ummomi na yahudu da nasara idan suka yi imani kwatankwacin imanin da kuka bayyana ɗinnan cewa kun yi to faqadih tadaw su ma sun shiryu wa in tawallaw amma in suka bin wannan tafarki taku suka juya baya to fa inna ma hum fi shiqaq su ɗinnan suna cikin kunci da ainihin wato rarrabuwa da komawa kowa ya rike abin da ya imani da shi Allah ya ce fasayakikahumullah amma kada ka damu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah ne zai isar maka game da makircin ba za su fasa kulla maka makirci ba amma Allah zai isar maka wa huwa samiul alim domin shi Allah mai ji ne duk sanda suka je suka kulla wani makirci to Allah na jin su sannan kuma alimun masani ne ga abin da mutum ya kudirta a zuciya ko da bai faɗa ba da haka duk hanyar da za su bi su ce za su yi maka makirci Allah zai riga su isa wajen kenan da haka kakka damu ya kai Muhammad to waɗannan ayoyi su ne ainihin wato za mu saurari bayanai da malamai suka yi a ƙarƙashinsa al'imamu ibn kathir abul fida ad-dimashqi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa tafsirul qur'anil azim mujalladin shi na farko da ya zo karkashin waɗannan ayoyi daidai gaban nan da muka ji cewa Allah ya ce manzon Allah da shi da al'ummarsa su gaya wa yahudu da nasar cewa sun yi imani da Allah da abinda Allah ya saukar musu alkur'ani kenan da abinda Allah ya saukar wa dukkanin annabawan da suka gabata to a cikin abinda aka saukar wa annabawan da suka gabata akwai taura akwai injila haka ne ko da aka ce ibnu kafir sai ce malam sulaiman ibnu hadi Allah ya ji shi rahma yana cewa inna ma nu'miru an nu'mina bi at-taurati wal injil abinda Allah ya umarce mu shine mu yi imani da waɗannan littattafai guda biyu littafin at-taura da injila amma ba a umarce mu ba walam nu'mir bi an na'mala bihima ba a umarce mu mu yi aiki da su ba ina fata an gane akwai bambanci tsakanin yin imani da su da kuma yin aiki da su to dukkan littattafai da aka saukar wa annabawan da suka gabata duk mun yi imani da shi amma babu littafin da za mu yi aiki da shi sai alkur'ani ina fata an gane yadda abu yake shi yasa wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara mushi yadda ya je ya samo wani takadda wanda aka rubuta a taura a cikin shi kun san ajiya mun ji cewa yahudawa suna karanta a taura ne da ibraniya ko sai su fassara shi da larabci to daga nan ne sai maza Allah yake duk abin da kuka ji suka faɗa kada ku ƙaryata kada ku gaskata to Umar dan Affan sai ya samo kofin a taura wanda aka rubuta fassarar shi da larabci da haka sai ya karanta domin Umar ya iya yaƙi da jahilci ya iya karatu sai ya karanta sai ya ji abubuwan da ke ciki sun yi iri ɗaya da abubuwan da ke cikin dokokinmu na alkur'ani da haka cikin jin daɗi da murna sai ya taho gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta karantawa yana cewa o'o oh, oh, kaji wani abun mamaki ashe dai gaskiya ne ashe kaza ne to ya dukufa yana karatun nan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya fuskar shi ya sauya idan shi ya jazir Umar bai lura ba sai wani na gusa da shi sai ya bugi Umar Ya ce lafiyanka ka zo kana karanta wata shari'a da ya gabaci shari'ar manzan Allah Sallata a gaban manzan Allah manzan Allah kuma fuskan shi na sauyawa amma baka ankara ba Umar na daga ido da ya ga fuskan manzan Allah ta ya gane sakon ka san wani abin ba sai an faɗa da baki ba ido ma kawai ya isa Umar yana ganin haka sai ya koma ya ce ya manzan Allah na tuba na bi Allah na bi manzansa ban san laifi yi ba ai na dauka wani abin burgewa ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amutahawwikuna hum anta ya Umar yanzu Umar zaka koma kana kutsawa kana lalubo wani sako daga cikin sakonnin da suka gabata wanda Qur'ani yazo ya shafe wato dokokin da ke ciki ya zo muku da sabon doka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana Musa hayyan to saurara ka ji wallahi da ko annabi Musa yake raye a yanzu dinnan. ma wasi'ahu illa tibai shi da kanshi ba zai aiki da shari'ar shi ba sai dai ya fitawa saboda tashi an riga an kansilin din shi ya zama nasikh mansukhi shine alqur'ani ta ji yadda ake mu'amalanta waɗannan littattafan kenan shi yasa akwai wasu da suke ganin wato abubuwa da ake karantawa na injila a yau ko na attaura musamman waɗanda suke kalubalantar kiristoci da shi a wannan zamani kamar wato alamun imani da shi ne na'am ba laifi ba ne a samu wasu su ba da muhimmanci wajen sanin abin da ke cikin littattafan domin su yi musu su kafa musu hujja na fatan gane amma ba wai don muna bukatan wani abu a ciki ba ashe in kun fahimci haka to wannan bangaren ba bangare ne da za a je a yi wato a ba da ƙarfi a kan shi ba me nike nufi a nan ana iya samun mutane ɗaya biyu a sadaukar da su su su je su yi wannan su je su ta musu wato a menene da'awa ina fata an gane to amma ba kuma za a ce to yanzu a bar karantar da Qur'ani da Sunna a nemo wani malami da ya iya comparative religion a tara mai musulmai ba su da aiki sai koyan wannan a wannan bata lokaci ne domin da musulman duniya yau kaf kowa zai iya karatun da ke cikin attaura da injila to duk ba shi da amfani don ba abin da za mu yi aiki da shi a ce to imanin kadai shine aka neme mu da mu kuma mu gane wannan da kyau ko da aka sai Allah madaukakin sarki ce to tun daga tsarin yadda kuka yi imani kuma abu ne wanda yake ma'qul ya fi wato kama hankali a ce mutumin da ya yi imani da duk sakon Allah akan wanda ya imani da guda ɗaya a ciki kaga wancan za a fi rizinin da shi fiye da wannan to sai Allah yake musu to ka gaya musu su ma fa in amanu bi misli ma amantum bi al-imam al-qurtubi ya ci gaba da mana bayani a cikin tafsirin sa yace qauluhu ta'ala fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan kuka yi imani da irin namu imanin domin a cikin namu imanin har da gaskata abin da kuka yi imani da shi to in dai da gaske sakon ku gaskiya ne to mun yarda da naku ba mu karyata ba to ku ne kuke da matsala kenan da kuka karyata wasu ina fata an gane da haka ku dawo ku imani irin samu to in suka yi wannan to su ma sun shiri sai ce alkhitabu li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ummati wannan Allah na magana ne da manzon Allah da shi da al'ummarsa su ne Allah yake ce musu ku kwantar da hankalinku kun ga wannan imani da kuke kai? to idan su ma waɗancan suka yi irin naku to sun shiri an fahimta ko sai ce fa in amanu bi misla imanikum in suka yi imani kwatankwacin irin naku wa saddaqu misla tasdiqikum suka gaskata wato sakon Allah irin gaskata wanda kuka yi to fa faqad tadaw shikenan su ma sun zama shiryayi da haka sai malai yace fal mumathalatu waqa'at bainal imanayn kun ga kwatancin da aka yi a cikin abin da aka yi imani da shi ne ku lura da wannan gaban da kyau wato asali a sheke na al'ibra shine bil mu'taqadat abinda Allah madaukakin sarki yake lura da shi shine menene mutum ya ƙudurta wa laisat bil musammayat ba mai mutum ya sa wa sunan shi ba ba mai kake kiran kanka ba kaga duk da cewa suna cewa su yahudawa ne su nasara ne su ahlul kitab ne da Allah ya tashi nuna cewa sun shiryu sai bai ce in sun canza sunayensu ba sai bai ma waiwayi sunayensu ba amma sai ce imanin zuciyarsu idan ya ɗaya da irin naku to da ku da su duk kun zama ɗaya ashe kenan a musulunci damuwa ba cikin sunaye yake ba ka kira sunanka da kaza ko da kaza ko da kaza mun ji wannan tun farko farkon surar nan fadin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu wal ladina hadu na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allahu akbar jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu lallai tabbas wanda suka yi imani na hadu da waɗanda suke cewa kansu yahudawa wan nasara hadda nasara wanda suke cewa kansu kiristoci yanzu ko kai ba ma su ba wasabi'in da waɗanda suke sadi'awa mun ji a wancan lokacin su ne waɗanda ake cewa sun zo da sababbin addini ko Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir abun lura ba waɗannan sunayen bane da haka kowa ya kira kanshi da abin da ya ga dama Abinda Allah zai lura da shi shine me ka kudirta a zuciya menene ka yi imani da shi in dai ka yi imani da Allah man amana billahi wal yawmil akhir ka yi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan ka yi aiki nagari to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu razani da aka yi uwa masu albarka wannan gaban yana nuna mana ashe dan mutum yana kiran kanshi da kaza ko kaza ko kaza tana cewa kai ne ainihin wato ɗan ɗarika kaza ko ne kai ne ɗan shi'a kaza ko kai ne ɗan izala iri kaza ɗan ƙungiya iri kaza Tun wannan sunan da ka sa wa kanka ko ba shi kaɗai Allah zai amfani da shi ya ce kai ne kake akan gaskiya ba amma menene ka ƙudurta a zuciya ko mun fahimta shin da gaske Allah kake bauta da gaske manzan Allah kake bi wajen yin addinin Allah baka ɗauko maganan wani ba baka bi tafarkin wani ba to duk abin da ka kira sunanka wannan kai ka jiyo in ka ga ma ka kira kanka dutse ina ba san jama'a an gane amma ka zo ka kyautata sunanka ka ce kai ne ahbabu rasulillahi kai kai ne ma jikan manzan Allah amma kwata-kwata babu bin manzan Allah cikin al'amarinka wallahi wutanka da na abu jihar jita to al'ibra bil mu'taqadat wa laysa bil musammayat jama'a mun gane wannan da ko ne Allah ya ce mana A nan, in har yahudi da nasara suka yi imani irin naku kaga Allah bai ce in suka kira sunanku da irin sunanku ba sai ce imani ina fata an gane malamai suka ci gaba da cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda idan ya zo karanta wannan ayan yana karantawa da fa'in amanu billazi amantun bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to su ma sun zama ainihin wato shiryayyu ya kawo wasu a wudu na fassara kalmar mislu da ya zo a ciki har zuwa inda ya taho ya ce wa qad akwai nan ma ya ci gaba da wancan bayani sai ya ce wakila wa qauluhu sai kuma da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in Ka ji yanzu an gaya musu me za su yi su zama shiryayyu ko sai Allah ce, amma in suka ki bin wannan shawara suka ki yin imani irin taku suka juya baya ai anil iman daga imani na gaskiya to ku sani cewa fa inna ma hum fi shiqaq su suke cikin rarrabuwa su suke cikin tsananin kuncin yanayi zai dubu ibn aslam malam zaid dan aslam ɗaya daga cikin manyan malaman tasiri yake ashiqaq kalman shiqaq da Allah yake fa inna ma hum fi abin abinda ake nufi da shi shine almunaza'a jayayya an gane wannan da ke ko duk wanda bai tsaya akan gaskiya ba to ya riƙe wani abu ne wanda ya wannanci gaskiya to kaga zai kawo jayayya kenan amma wanda yake akan gaskiya to ba shi ba jayayya da aka karabu da su su suke akan jayayya wakila wasu malamai kuma suka ce kalma ashiqaq yana nufin almujadala mujadala wal mukhalafa wa ta'adi yana nufin mujadala shine fada in fada shi ma dai jayayya ne ko wal da sabani wa ta'adi da kuma an yi wato adawa da haka duk wanda ya saki hanyar gaskiya hanyar Allah to zai kama wani hanya ne da zai sabbaba adawa tsakanin musulmi kuma wannan shi ne babban abin da ke raba kan al'umma duk sanda aka ce kudirin zucinmu ya bambanta to ko da an zo an ce an haɗa kai bahaushe yake haɗin baki ne za ka tarwatse wata rana amma in dai zuciyarka da zuciya na abu ɗaya yake ɗauke da shi ko to ko da muna rayuwa uwar duniya wannan na wannan gefen wannan na wannan gefen ko to muna tare kai a haɗe yake kaji kenan ashe haɗin kai yana cikin wato haɗin zuciya ba haɗin baki ba ina fatan jama'a an gane sai ce wasu malamai kuma suka ce waƙila inna shiqaq kalmar ashiqaq ma'khudun min fi'li ma yashqu wa yas'ubu an ciro shi ne daga ainihin wato fi'ilin abin da yake takura zuciyar mutum ya sanya mishi wato damuwa da kunci to duk idan mutum yake daukan hanyar gaskiya to shine yake cikin kunci kaji da ne yasa ake fasarawa da kunci kenan fata'anna kulla wahidin min al-fariqayn kaman kace ma'anan wannan shine kowane bangare daga cikin waɗannan bangarori guda biyu na yahudu da nasara ya harisu ala ma ya shukku ala fa'ibi yana ƙoƙarin kawo abin da zai kuntata wa ɗan uwan shi ne wannan kuma shine addinin su duk sanda ka ji ba yahude ya zo yayi magana kokari yake kuntata wa banasari tare shi ma yayi magana kokari yake kuntata wa bayahudi sa ka kaji a kan baya shi ma mun wuto da wancan ya tashi yin magana fa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudi yazo yake ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi shi ma tare yake ƙarya kuke yi aljanna kadai kana fara ne Allah ce tilka amaniyu rabu da su fitacce ke fitar su aljanna dai da wanda ya imani da Allah ina fatan jama'a an gane wasu har ila yau suka ce abinda ake nufi da ashiqaq shine mutum ya koma nahiyatun wato gefe wannan na wannan gefen wannan na wannan gefen kaga an rabu kenan sai Allah ya ce fa sayakfikahumullah to rabu da su ta wannan rarrabuwar rabu da sufi ta kuntata wa kansu kai dai kam Allah zai wato zama a a a shi ya wadace ka daga barin ai fasayatti Allah wa rasulahu aduwahu Allah zai wadatar da manzansa daga kiyayyen makiyarsa fakana hadha wa'dan min Allah kaga wannan alƙawari ne daga Allah ta'ala madaukaki li nabiyhi alayhi salam zuwa ga annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu cewa lallai tabbas Allah sayakfihi man anadahu wa man khalafahu Allah ya wadatar da manzon Allah daga duk wanda zai nuna mashi kiyayya da wanda zai zo ya saba wa gaskiyar da ya zo da shi min almutawallina biman yahdihi min almu'minin daga cikin duk waɗanda suke jibinta al'amarin wani to shi Allah madaukakin sarki shi zai tsinci al'amarin manzon Allah da kuma waɗanda suka yi imani da shi salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal to kaga wannan alƙawarin da Allah ya yi tabbas Allah ya cika wa manzon Allah domin kamar yadda muka ce a garin Madina da Annabi ya samu waɗannan Yahudin ya ba ya same su kabilu kabilu ko akwai irin su Banu Quraiza akwai su Qainuqa akwai su ainihin wato Banu Nabir wanda duk insha Allah ma damar Allah ya raya mu ya tsawaita rayuwar mu kuma ya mana albarka a ciki duk za mu zo mu ji bayanin sa a cikin tafsirin nan insha Allah to Allah madaukakin sarki ya wato ya kare manzon Allah daga sharrin waɗannan Yahudawan sun kullawa manzon Allah ma kirkin amma Allah ji ya warware ma kirkin tare da cewa daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka gane manzan Allah addinin shi addini ne na zama lafiya addini ne wanda babu tsogana a ciki manzo Allah na zuwa garin Madina da ya gane wato irin nau'in al'umman da ke ciki sai ya kokarin a zo a zauna baki daya kuma a yarjejeniya na cewa babu wanda zai fitar da wani to har yahuda wannan sai da aka yi zama da su kuma aka kulle yarjejeniya na zaman lafiya da su cewa kun ga dai kudirinmu na imani ba iri ɗaya ba ne. ba ma da haka wannan bai hana mu yi mu'amala da juna ba a cikin abin da muke bukata daga junanmu da haka in wane na siyar da kayan abinci a kasuwa idan kana bukata sai ka siya a wajen shi wannan mu'amala ne idan wani yana ba da magani na lafiya kuma kai kana da mara lafiya sai ka zo ka ce ya taimaka maka ya baka babu laifi kai amfani da shi ma addini ka bai haramtawa to a cikin mu'amala muna iya tattaunawa da juna amma abin da ya shafi addini to kowane menene tsuntsu ke kuka gidan shi ina fata an gane lakum dinukum dini ina fatan jama'a an gane to ne sai Allah madaukakin sarki ya cika wa manzan Allah alkawarin da yi cewa zai kare shi daga sharrin wa kana zalika fi qatl bani qaynfa wannan alkawarin Allah ya cika wa manzan Allah ta yadda lokacin da yahudawan banu qaynuka suka je suka warware alƙawarin da suka kulla da manzan Allah sai Allah ya ɗaura manzan Allah a kansu aka je aka yake su gaba ɗaya aka gama da su haka bani ƙuraiza su ma suka warware alkawari suka zo suna neman su bayan manzan Allah su ma Allah ya ɗaura manzan Allah a kansu aka yake su aka warkake su haka banin nabir su ma sai da aka yi wato cikar ƙarfinsu har suka dawo suka gurfanu a ƙarƙashin gwamnatin musulunci kaga Allah baya saba alkawari to haka har yau jama'a yadda Allah ya cika wa manzansa da sahabbansa alkawari ya ba su nasara akan makiyansu to duk wanda ya tsaya akan addini irin ta manzan Allah wallahi shi ma har kiyami sa Allah zai ba shi nasara akan makiyan za a yi fada da kai din za a kulla maka makarun laili wannan hali amma sai Allah ya kawo maka dauki sai Allah ya baka nasara da haka za a wayi gari suna ji suna gani sai su ce shege ba yadda ba mu yi da shi ba <laughs> ina fatan jama'a an gane to wannan shine rikon addinin gaskiya da kuma rike abin da Allah ya ce a yi riko da shi Allah ya ce fa sayyikahumullah huwa alladhi waqa alayhi damu usmana hina kutila bi isbari nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu bi dalik Allahu akbar wannan ayan jama'a fadan Allah madaukakin sarki ka sayyikahumullah daidai kan wannan ayan Usman dan Affan Allah ya kai shi rahma a lokacin da yake halifan manzan Allah a daidai kan wannan ayar waɗanda suka yi mishi ta'addanci suka yi mishi kisan gilla a daidai kan wannan ayar yake karatu Allah ya karɓi rayuwar waɗanda suka zo daga baya suka ce mushafin da Usman yake tilawa a ciki da aka ɗauko mushafin da aka bude jinin shi da suka zubar sun ga jinin kan daidai wannan ayyana cewa fasa ya ce ka wa. Allah zai isar maka daga wannan zaluncin da suka yi maka a haka Usman ya koma ga Allah har akwai wani hadisi da ake ba da labari cewa dama manzan Allah fa tun farko ya gaya wa Usmanu cewa hakan zai faru al Hakim an saburi shi ya fitar da hadisin ta hanyar Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mashi ya da shi da mahaifin shi Abdullahi dan Abbas ce. kuntu fa'idan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina zaune gaban manzon Allah kira da abincin Allah su tabbata gare shi iz aqbala Usman sai ga Usman ibnu Affan Usman ya zo wajen manzon Allah falamma jana minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Usman ya kusanto shi yana ta kallon shi kallo irin na tausayi qala sai manzon Allah ya ce ya Usman ya Usman saurara ka bi tuqtalu wa anta taqra fa sayakfikahumullah sanda za kashe ka a daidai lokacin za ka zo kan wannan ayan ne kana cikin karatu za a kashe ka wa huwa samiul alim fa ta'aqqabahu az-zahabi dai hadisin dai bai inganta ba duk da haka abun yake <laughs> ina fatan kai haka aka tabbatar da tarihin kisan shi amma wannan hadisin cewa annabi dama ya ga mishi bai inganta ba wa in annabi ya musu ishara. na cewa za su fuskanci wasu kalubale a zamanin musamman shi Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a wayi gari wasu al'umma za su zo su nemi ka kwaɗe rigan da Allah ya sanya maka manzo Allah yake a daidai wannan lokacin ka yi haƙuri da duk tsananin da za ka fuskanta amma kada ka biye musu Usman a lokacin duk bai gane me manzo Allah yake cewa ba sai bayan barin manzon Allah duniya manzo Allah ya wafati Abubakar ya zama khalifa shi ma ya koma ga Allah Umar dan Khattab ya zo ya zama khalifan manzon Allah Amirul Mu'minina yayi tsawon zamani a lokacin da rayuwar shi ya zo karshe ya nada wasu kwamiti yake ku zaɓa wa al'ummar musulmi shugaban su daga karshe al'amarin ya dawo kan Usman dan Affan Usman yayi wato gwamnati na adalci da kyautata wa mutane amma me biyo baya wasu munafukai wasu 'yan gunsugulu wasu makiya Allah suka je suka yi ta gulma suka yi ta karerai suka haske da suka dafa kiyayya na Usman a cikin zukatansu daga ƙarshe suka taho har birnin madinan manzon Allah suka zo suka same shi a gidan gwamnati suka hassare shi suka yi wato hana shi fita daga ɗakin da yake tsawon kwana uku yayi azumi suka hana shi buɗe baki yana cewa ku taimaka a kawo min ruwa in sha suna cewa ina sai ka yadda za ka sauka daga wannan matsayin mu naɗa wanda muka ga dama a daidai lokacin sai usman ya tuna maganar da manzan Allah ya gaya ya ce ashe wannan shine fassara wannan mulkin ba ni na nema ba Allah ne ya ɗauko wato ragaman shi ya ɗora mu to manzan Allah ya ce ni haƙuri ya fi tsanani da aka yace ba zai biye musu ba dan in na biye muku zan sunnanta wa ƴan baya wannan muguwar sunna shine kowane dan iska in yazo sai zo ya ce ka ce ka sauka ka naɗa ni wannan ba a yin haka a musulmi da haka usman ya kije musu daga ƙarshe da suka tabbatar usman ba zai biye wa ra'ayinsu ba kuma a lokacin manyan sahabbai su rika zuwa wajen usman suna cewa mutanen nan muna ganin ba Allah ne a zuciyarsu ba ka ba da umarni mu ɗibo sojojin yaƙi da yaƙe su usman ya ce a'a in nayi haka to zan sarwantar da rayukan wasu bayan Allah da ba su ji ba ba don ba yadda za a yi a ce gaba ɗaya kai ka kwashi alkhairi dole za a ɗiba a wajen ka kai ma ka ɗiba to usman ya ce ban san a ce wani musulmi ya rasa rayuwar shi saboda ni kaɗai mutanen nan ni kaɗai ne matsalar haka suka ce suka ce ni ne matsala to ni kuma saboda ni ni kaɗai sai in ce sojoji su zo a yaƙi ga su sun zo da makamai sun zo da jama'a idan nawa sojojin suka zo su ma da makamai ne zai faru kenan za a zub da shi yake to ku bari in ma nawa rayuwar ne gara ni in tafi ni kaɗai musulmai su zauna lafiya usman dan affan kenan kuma hakan aka yi sai sa daga karshe suka kashe shi tare da daidai ranar da aka zo a kashe shi wasu daga cikin ƴaƴan sahabbai sun yi kukan kura suka ce ba za mu bari a kashe mana shugaban mu ba sun fado cikin abubuwan su ma an kashe wasu su Allah ya kyauta wannan wani mummunan tarihi ne wanda ba yadda aka iya liyakdi Allahu amran ne kana ba Allah ya riga ya hukunta haka zai faru daga cikin irin iren abubuwan da manzo Allah ya ta ishara kenan na fitintunu da yake za su faru a na, jama'a an gane wannan da ke ko to a shahidai kan wannan ayar shine fasayakfikahumullah Allah zai isar maka daga cutar da kai da suke yi akan haka ayar ne aka kashe Usman dan Affan Allah ya kara mushi yarda hadisi ya tabbata wanda al-Imam Muslim ya ruwaita al-imam ibnu kathir ya kawo shi a cikin tafsirin sa wannan ayan da ya gabaci wannan faɗin Allah madaukakin sarki qulu amanna billahi ko ila akhir al-aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin idan yazo zai yi sallan rak'atul fajr rakawoyi guda biyu da ake kafin asuba to a raka'an farko wannan ayan yake karantawa in ya gama fatiha sai karanta Kulu, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai ruku idan ya tashi raka'a ta biyu ya gama fatiha sai ya karanto wancan aya na cikin suratu ali imran Allah ran ma ko la atina mana qul amanna ba wannan ba نعم النبي عيسى da shi da ainihin فلما أحس عيسى منهم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطالب آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Allah sallallahu alaihi sai ya karanta wannan aya a raka'a ta biyu yana daga cikin ayoyin da Annabi yake karanta a raka'a fajr wani lokacin kuma ya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a daya kuma sai ya karanta kul huwallahu ahad ina fata fahimta Malami ya ci gaba da kawo wato bayani akan fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allah madaukakin sarki zai isar maka daga duk makircin su saboda Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma Allah madaukakin sarki mai ainihin wato ilimi ne sai ce as-sami'u liqawli kulli qa'il Allah mai jin zancen tun wani mai zance ne sannan al-alimu bima yunfihu fi ibadihi wa yajrihi alayhi kuma masani ne game da abin da mutane ke aikatawa mutane yan uwansu bayan Allah abin da suke kullawa na kirki ko na makirki duka Allah ya sani sai ce ya ba da wani hikaya na wani sarki daga cikin sarakunan banul Abbas wanda ake kira Al-Mansur bari ku ji abin da ya kai ce wa hukiya anna abadulama akwai wani malami ana ce shi mishi Abu Dulamata yana daga cikin waɗanda aka yi su a wannan zamani na gwamnatin banu abbas da hala alaman sure ya shiga wajen sarkin musulmi na wannan zamani shine al-mansur wa alaihi qalansuwatun tawila ya sanya wani hula dogo wa durra'atun yana kuma sanye da ainihin wato akwai wani silken yaki sun san sarakunan wannan lokacin kullum suna cikin ɗamarar yaƙi ina fata gane to da ya shigo wajen wannan sarkin sai ya ga an rataya wani sulken yaƙi maktubun baina katfaiha a gefen wannan sulken sai aka rubuta wannan ayan ka humullah wa huwa samiul alim abinda al ya sa aka rubuta a cikin sulken jiya. wa sayfun mu'allaqun fi wasatihi a tsakiyar sulken sai aka rataya wani takobi haka kira mai kyau kun gane kwatancen ma'ana in ka shiga fadar masu sarauta za a ga ana makalkale makalkale iri iri ko to shi a fadar shi wannan malami da ya shigo abu dulama sai ya ga silken yaki an rataya haka a gefen silken an rubuta wannan aya fa sai kika humullah wa sami al fa sai kika hum an fahimta ko a faɗa haka aka rubuto shi ta ka faɗa ta baya Allah ya sa an gane aha to a wuyan a tsakiyar firken sai aka rataye kofi, inda ake sa maballi kenan ko sai aka sa kofi. to me ya faru wa kana al-mansur kad amara al-junda bi hadha al-mansur shi sarkin shi yasa aka ayi wato tsera mishi wannan kayan adam fa qala lahu shine sai mansur yayi maraba da wannan malamin yana cewa malamin kaifa haluka ya abadu Lama. abu dulama barka da zuwa ala gafarta malam ko irin yadda ake girmama malamai yace yaya kake yau qala sai wannan malami yace bi sharri ya amirul mu'minin yace ina cikin yanayi ne mafi sharri ya kai amirul mu'minin kaga mai sarki zai tunani a lafiya hali mafi sharri kuwa yace bi sharri ya amirul mu'minin kala wa kaifa za sai mansur ce ban gane ba kana gaban sarki mai lamba ta ɗaya mai iko Ka ce kuma akwai matsala ga ya mana mai ce matsala ce wa kaifa za kala sai abu dulama yace ma zannuka bi rajulin wajhuhu fi Ya ce me kake tunani ran sarki ya daɗe? kana tare da wani mutumi wanda ga shi dai ya ci adon shi ya yi kwalliya fuskan shi yana tsakiyar ainihin wato idan shi ya ce wa saifuhu fi ustuhi ga takobin shi ya rata ya shi a waje mafi daraja ya ce wa kad nabada kitab Allah wa ra'a zahiri ya ce amma abin takaici maganan Allah shi kuma sai ya rubuta shi a bayan shi ya ce abin da ya sa ni cikin damuwa ke ga shi ka ci ado ka sa zargen yaƙi kaya irin na sarakuna ga takobi ka sa shi daga gabanka saboda kana muhimmantar da shi amma ayan Allah ya kasa aka rubuta maka ta baya kun fahimci abin da yake cewa fa bahikal mansur min da wannan sarkin yaji sai ya fahimci me yake nufi sai ya dariya irin na kafaita wa amara bi tadbir zalika zai daga ranar yaje mara na gane gyaran da kai mu za a gyara insha Allah <laughs> sai sa aka ji aka gyara wannan riga na ado yin wakti nan take to kaga irin waɗannan sarakuna kenan masu sauraron malumma to daga nan sai Allah madaukakin sarki ce sibghatallah aya ta gaba ke wato wannan shine rinin Allah za mu zo mu ji ake nufi da wannan rinin Allah Allah yake wa man ahsanu min Allah tuka akwai wanda ya kai Allah iya rini mai kyau ko kuma mafi kyau wa nahnu lahu abidun wanda mu wannan Allah shi muke bautawa al-Imam Ibn al-Qurtubi Abu Abdullah yace wannan aya fihi mas'alatan mas'aloli guda biyu ba mu tattauna a karkashin aya al-ula mas'ala ta farko qawluhu ta'ala sibghat Allah me ake nufi da wannan kalma ta sibghat Allah kamar yadda muka ce as-sabr shine rina abu irin yadda ake rini masu kaya da zima da wane ne ko to kalmar larabci haka ce asabar wato rinannan abu kenan shi yasa a za ka ji a cikin fikihu sun suka zo suna tattauna batu game da hukuncin rina gemu ko gashi ko wani abu kamar haka to za ka ji suna amfani da wannan kalmar. to malam al-akhfash da ya zo da shi da wasu malamai suka ce abinda Allah ya yi kinaya da cewa kibrat Allah ai bi ma'ana din Allah addinin Allah ke. wato addinin ne Allah yake cewa ya riga ya rina shi kuma kyakkyawar rini da aka kawai ka dauka kai ado da shi in ba haka ba to zaka je ka dauki rinin wani shine addinin da wani ya kirkiro maka wa huwa badlun min milla suka ce an yi amfani da kalmar ne ya koma makwafin milla da muka ji a can baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka ce ce bal millata ibrahima hanifa to shine aka ce sibra yake wa huwa mansuba ala taqdirin an yi nasaba ne a bisa kaddarawa akwai wasu muqaddarat da ka kawo da ya zai tabbatar da nasbar da aka yi tare da wasu suna karantawa da rafa to ga ya tsaya yi bayani shi yace ai ibtagu aw ala al-ighra ay ilzamu kullizimci sibgat Allah addinin Allah abinda ma'ana ayar ke nufi kenan wato ku riko da addinin Allah riko irin wanda ake cewa mutu karaba kada ayi wa addinin Allah rikon sakainan kashi sai da an hure kawai zai fadi a'a addinin Allah to mutu karaba abinda ake son mutum yawa addinin shi kenan walau qur'at bir raf'i la jaza amma ana iya karantawa kuma har ila yau da raf'a zai kuma iya fitar da ma'ana mai kyau shine in aka ce sibghatul lahi to anan kuma me zai me za a kaddara kenan ai hiya sibghatullah ai bi ma'ana hiya dinullah addinin Allah ake magana kuma an gane wannan da ke ko to wannan kalmar an ruwaito cewa yahudawa saboda tsaban sharri sai da suka nemi yi wa musulmai izgilanci a kansa da Allah madaukakin sarki ya sifanta shi a wannan ayar cewa sibgat Allah rinin Allah sai suka dawo suna cewa oh ashe Allah ku ya koma aikin rini kuma a gaba ya hude ko mugun bawa kenan Allah ya kiyaye wa rawa an qatada malam shaybanu ya ruwaito wannan bayani daga al-imam qatada qala yace innal yahuda asali abin da ya faru shine yahudawa suke da wani al'ada ta na abna'ahu yahudan duk ba yahuda in ya haifi dan shi to sai sun je sun rina wannan dan sai ya zama sun yi tafa'uli kenan cewa wannan da ba zai rayu ba sai akan yahudanci yadda suke abin shi ne suna da wani katon daro haka ko wani katon tukunya wanda yake cike da ruwa ruwan a wajensu sun je sun yi mishi wasu surkulle wadda ruwa ke nan da ake kira ruwan yahudawa ka ji arna na da irin wannan abu da za ka ji suna cewa ah, menene miracle water an fahimta ko yawa baptisma barakallahu shi shine tif din na so sai mun zo can gaba da in tambaye ku to ga wata ya fitar da hansa kuma ka tuna mun tambayar ba na jiya. zan tambaye ku da ya ƙarfi an fahimta ko to suna da wannan ruwa da suke yi wa ɗayansu baptisma duk ba yahuda in ya haihu sai a je a tsoma ɗan a cikin wannan ruwan sai ce to an rina shi wannan ba yahuda zai rayu har ya mutu to nasara su ma da suka zo sai suka kwaikwaye su a ga dama addinin sa an ce hun fi shiqa dama competition su suke yi sai sa musulmi shi ba ruwan shi da competition wai dan wani mai addini na wani abu kai ma musulmi wai bari ka yi a addinin musulunci ba haka yake ba daga nan za ka gane batar wannan ke cewa kansu wai 'yan nasa wasu 'yan ƙungiya ne a musulunci wanda suka je suka kira wani abun mamaki ar ne ba yahudi aka kira ya ba su wannan concept a kudanci ne wasu musulmai suka je suka ce wai ai suna fuskantar barazana akwai abubuwa da 'ya'yansu musulmai suke zuwa suke kwaikwaya na kiristoci to suna son 'ya'yansu su daina yi ne sai wannan bayo da ce abin da za a yi ku je ku dubi waɗannan abubuwan da kiristocin ke yi sai ku ɗauko irin shi ɗari bisa ɗari sai ku kawo shi masallacin shi kenan ku ya an kusa su daina zuwa daga nan suka fara waɗannan services na nasfas da ake yi ranar lahadi in kunta ta jahalu man nasfas ka je ita document written document ya yi musu wannan analysis ɗin ya ba su shi yasa za ka je ka ga ranar lahadi suke yi in ka je inda suke taron duk abin da arna ke yi a cocin shi suke yi za su uniform da maza da mata mata su ɗare biki a zo da kayan kiɗa da garaya ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye amma da sunan musulunci jama mun gane wannan da kyau ko da shi ne a nan kake ji ake cewa addinin musulunci shi ba haka yake ba addinin musulunci ba a asala shi ta hanyar kwaikwayon abin da wani ke yi shi addinin musulunci ana yi ne kamar yadda Allah da ake bautawa ya ce a yi shi yasa umirna lifti ba la da. Abin da aka umarce mu shine kawai mu bi da Allah da manzansa suka ce shi yasa kaga mu musulmai wallahi ba mu da ainihin wato wani damuwa wajen duk abinda zamu bautawa Allah duk da ka zo sai mu ce Allah ne yake sai ka ce eh, ina aya sai ka karanto to me manzon Allah yake ga bayani to yanzu saka izu zamu fara yi yana da asali kenan amma ka ce a ah, to ai mun ga wasu na yi ne to ai ai bai da kyau ai kullu bid'atin hasana a a a musulunci ha kullu da balala ce a ina fatan jama'a gani Allah ya kyauta to kiristoci su ma sai suka kwaikwaye su su ma suka samo wannan ruwa na baptisma da haka su ma duk sanda kirista ya yi sai su zo su jika yaron su su rina shi su ma su ce to wannan raya yaron ba kan addinin nasara zai kare rayuwar shi to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya nuna musu cewa duk wannan hanyar fata ce asalin rini na gaskiya shine wanda Allah yake bayi su wanzu a kansa shine wa inna sibghata al-islam rinin Allah na gaskiya shine addinin musulunci ina fatan jama'a an gani haka malam katada ya ba da labari kamar da muka ce malam shaybani ya rawaito daga gare shi al ibnu jarir sabari ya rawaito wannan a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an tafsiri ayatul qur'an wa qala az al a cikin ma'anin qur'an shi ma ga abin da yake cewa yake wa yadulluka ala hadha abin da zai kara tabbatar maka da wannan shine cewa sibghata badlun min milla an kawo sibga ne da ya maye gurbin milla da haka abin da ake nufi shine tafarkin addini musulunci an gane ko wa qala mujahid malam mujahid shi ma ya faɗa wannan yace ai fitratullahi lati fatara an-nasa alaiha wannan shine yanayin da Allah ya gina mutane akai su taso a matsayin wanda suka yadda da shi yadda na karami yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullu maulidin yuladu ala al-fitra duk wanda aka haifa ko da za a bashi ya taso a ɗabi'a to zai taso a ɗabi'a ne irin da musulunci duk wanda aka haifa shi aika ga biyar da mutum ya kai ga bata in aka zo aka yi mai bayanin musulunci sai hankali shi ya ɗauka sai ce gaskiya ne to wannan da kake a kai fa iyaye shi ne fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani amma fitira na ɗan adam wallahi yana iya fahimtar duk abin da Allah ya ce a yi a duniyar nan Allah ya sa mu dace to haka malam ya ci gaba da wannan bayani wanda yake tabbatar da cewa abin da dai ake nufi da sibra shine addini wanda Allah ya yarda a bauta mushi da shi jama'a mun gane wannan da ke ko to gargashin wannan sai wasu malamai suka yi wata fassara kuma suka ce abin da ake nufi a nan shine duk wanda zai shiga addinin musulunci to a rina shi wato a yi mishi wanka to daga nan ne wasu malamai suka ce wannan ya nuna ashe wankan wanda ya shigo musulunci wajibi ne idan da wani wanda ba musulmi ba yanzu zai zo ya musulunta kana ji ana cewa ya wanka ko suka ce to wannan shine dalili akan haka ya shi wakila wasu suka ce inna sibghata abinda ake nufi da sibga al liman arada dukhul fil islam shine wankan da ake yi ga wanda zai shiga musulunci wanda yazo zai musulunta badlan wannan sai ya zama a madadin min ma'amudiyya madadin abin da yahudi da nasara suke yi ma'ana wancan wankan da aka yi mai na yahudanci da na nasaranci to a wanke mai shi da ruwan musulunci ina fata an gane malam mawardi yana daga cikin malaman da suka kawo a wannan fassara an gane ko to shine sai al-imamu al-qurtubi sai ya ce to wannan fassarar da aka yi shi zai kai mu zuwa ga matsala ta biyu wanda zai tattauna a ƙarƙashin wannan aya sun san dama ya ce matsaloli biyu ne ko sai ce asaniya li'anna ma'ana sibghat saboda a larasti wasu malamai sun fassara sibghat cewa ghuslul lahi wanka da ake yi domin Allah ina fata an gane ai idza tasilu inda islamikum al-ghusla alladhi awjabahu Allahu alayhi suna cewa ku yi wanka wankan da Allah ya wajabta muku ainihin wato na shiga addinin sa to sai dai akan wannan kadiyar wanka jama'a malamai suna da ra'ayoyi mabambanta wasu malamai kamar yadda kaji wannan shine ra'ayinsu cewa duk wanda ya musulunta zai wanka wasu kuma suna ganin ba sai yayi wanka ba kuma kowannen suka kokarin kawo hujja da dalili akan haka waɗanda suke ganin ba sai an yi wanka ba suka ce an samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane da yawa sun zo sun musulunta a zamanin shi kuma ba a ji labarin an ce su yi wanka ba to musuluncin su yi ko bai yi ba yi? ina fata an fahimta inda wankan wajiba ce kamar yadda waɗannan malamai suka ce manzan Allah ba zai fasa cewa su yi wankan ba kamar yadda kalmar shahada take wajibi wajen shiga musulunci ko kaga ai ba wanda ya taba zuwa shiga musulunci da wace ya kalma shahada ba sai annabi ya ce mishi a tashhadu an la ilaha illallah saboda wannan wajibi ne amma wanka ba a samu ba to waɗannan malamai masu wannan ra'ayi sai su kuma suka ce ai kuma an samu wasu yanayin da aka ruwaito cewa wasu annabi ya ce su wanka shine nan malam zai kawo mana shi sai ce wa bi hadal ma'ana ja'at sunna as-sabita an samu wasu hadisai tabbatattu a cikin sunna wanda annabi ya umarci wasu mutane su yi wanka a lokacin da suka musulunta na ɗaya fi qais ibn asim akwai wani mutumi da ake cewa qais dan asim a lokacin da ya musulunta annabi ya ce wanka wa sumamata bin usalim da wani shugaban wasu kabila da ake kira sumama dan usal hina aslama a lokacin da suka musulunta dukansu to ina hadisan ga yana mala ya kawo hadisi yake rawa abu hatim al-busti al-imam abu hatim al-busti ya rawaito a cikin sahihinsa da isnadinsa da kuma a cikin fahim musnadinsa, ɗinsa daga Abu Hurairah Allah ya kara mushi yadda Abu Hurairah yake anna sumama al usira wannan mutumi da ake kira sumama alhanafi an taba kama shi wato cikin bayi kissan shi na da tsawo za mu zo mu tattauna insha Allah a wani lokacin amma a takaice shugaba ne na wani kabila waɗannan alhanaki, alhanakiyuna da kake yaki ake cewa ba lokacin da aka je yaki sai aka kamo shi a matsayin shi na bawa mutum mai lamba ta ɗaya mai girma mai matsayi sai aka kamo shi a matsayin bawa to mutane ne wanda sun yi abubuwa munana kafin wannan lokacin ina fata fahimta su da wasu al ke kenan to me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake dama ya ce a kawo mishi shi wannan a menene tumama din yace a kawo mishi hayyan aka kawo shi hayyan shine manzo Allah ya ce a daure shi a wani fila daga cikin filolin da ke cikin masallacin shi kuma an gano wannan ke ko ka daure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yace tumama daga kanka ka kalle ni nan yanzu kai ne nan ka gama duk abin da kai amma da yake manzon Allah labar rahama ne sai manzon Allah yake so amma duk abin da ya faru ya wuce ka musulunta kawai manzon Allah ya kawo mishi kallon musulunci <laughs> kuma mai shuru kawai ta yi fuska ta <laughs> yi fuska <laughs> an gyara wannan da ke ko annabi ya kyale shi kwana ɗaya kwana biyu annabi ya ƙara dawo tumama ka yi tunani kayi da dama ba yanzu ba za ka musulunta ba kwana na hukuta na bai ce ku kwance shi kawai a kwance shi a rabu da shi ya ka zama kwance shi da ya ji yanzu an kwance shi sai ya fita bayan gari ya je ya samu wani korama da ya wanka ya wanke jikin shi sai ya dawo ya samu manzo Allah sai ashhadu Allah ya ilaha illallah an gane ko to wannan kadiyan wankan shine malaman suka yi hujja da shi a nan shine anna sumamatul hanafiya usira a lokacin da aka kamo shi cikin bursunonin yaƙi famar radihin nabi sallallahu alaihi wasallam yauman annabi ya zai kawo ya same shi ya tallata mishi musulunci daga ƙarshe fa aslama sai ya musulunta fa ba'atha bihi ila haifi abi talha shine sai aka fita da shi aka kai shi wajen wani dan korama na abu talha fa amarahu an yaktasila anan ne aka ce mishi zai wanka faktasala yayi wanka an gane ko faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shine manzo Allah ya yi wa sahabbai albishir yace hasuna islamu sahibikum abokin ku ya kyauta musulunci da aka yanzu duk wannan gaba da yake a tsakanin ku a da ya kare kun ga maganar da muka yi dazu ko shine da yake amana bi misli ma amanu bi ya yi imani irin nasu shike nan shi ma ya zama dan uwan musulunci kenan fa dazu dazu din nan yana babban makiyin amma yanzu kuma tunda ya karbi imani ya zama babban matsi. ya zama dan uwa wa kharraja aidan an qais bin abi asim annahu aslama haka wannan shi ma qais ibn abi asim an ba da labari cewa shi ma ya musulunta fa amarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaktasila bima'in wa sidrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya je wanka da ainihin wato ruwa da magariya al-imamu an-nasa'i ya ba da wannan labari a cikin ainihin wato littafinsa sa, imam abu muhammad Abdulhaq al-ishbili ya ce labarin ingantacce ne wallahu alam ba ta kaice yan uwa masu albarka game da wannan matsalar to mecece abinda yake madogaro kenan me za a dogara da shi shin idan kafiri ya musulunta dole sai yi wanka ko ko ba dole sai yayi ba kamar yadda muka ji lallai ya tabbata akwai da dama daga cikin wanda suka musulunta a zamanin manzo Allah kuma ba jan umarce su da ke wanka ba haka ma wasu za su zo su musulunta ne a cikin ayani a cikin karabka da haka ta hakikin zancen shi ne idan mutum ya musulunta idan ya yi wanka to ya yi musta hajji a haka babu ne an gane wannan da ke ko in kuma bai yi ba ya faɗi kalman musulunci shi ya inganta da zai mutu a lokacin sai za a yi mushi wankan ma ya dole ko ko ba shi kenan ba kuma in bai mutu ba ya ci gaba da rayuwa ai dai zai yi wankan dai <laughs> shi ke nan kawai wannan shi ne kadiyar Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan da malai ya gama kawo wannan sai ya ce wakila innal qurbata ila Allah ta'ala yuqalu laha sibqa a takaice dai duk wani abu da mutum zai yi ya samu kusanci zuwa ga Allah to ana ce mishi rini rinin Allah an gane ko ibn faris yayi wannan fassarar. a ya kuma ɗauko maganar aljawari yake sibghatullahi dinuhu kenan addinin Allah wasu kuma suka ce duk wani abu da ake yi na tsafta a musulunci to da ana ce musu sibghatullah an gane ko al-imam ibn kathir har ila yau kamar yadda muka ce ya bada labari a cikin tafsirin sa ya kawo wata kissa na bani isra'il yace a zamanin annabi Musa an taba samun wasu da suka zo suka ce shin da aka ce Allah na rini Allah na rini ne A nan Musa sai ji tambayan wani iri sai ce ittaqullah ku ji tsoron Allah kun san kun sha irin wannan a ce ku yi kaza ku ce kaza a kawo muku doka to ku ji tsoron Allah kan wannan tambayar nan take aka ce sai Allah ya wa annabi Musa wahayi cewa ka ce musu eh Allah na rini din sai ne daga cikin rinin Allah shine launin jikinsu Allah ya rina wani ya zama fari ya rina wani ya zama baki wannan ma irin Allah ne ko kun fahimta Allah ya samu dace to amma dai kissa ce Isra'iliya la tusaddiquhu wa la tukazzibuhu dan mun masu albarka a nan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi kan aya na 139 kul atuhajjuna na billah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a addinin sa na'am eh, shi shine ai shine na ce akwai abubuwa da dama da aka kawo duk wani abu na tsafta za mu zo mu dauraya a bai ya ce ainihin wato akwai taciya da ake yi wa yara wasu kuma suka ce duk waɗannan fitra ɗin nan da muka saba karantawa a baya cewa alfitira su hamsun Fitara guda biyar ne akwai ainihin wato yanke farke akwai askin mara akwai asuwaki da makamantansu to insha Allah za mu daura da wannan in Allah ke mu gobe na'am alaikum assalam wa rahmatullah na'am akramakallah wa na'am eh eh ah, alam wannan kisan ban san ka yadda ka kawo ta nan ba abinda na sani dai a kissan bilal bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya bar garin Madina yace ba zai iya jure ya fito ya kira sallah yana jiran ya ga annabi ya fito kamar yadda ya saba sai ya ga wani ne ba annabi ba yace ba zuciyar ba zai iya dauka ba da haka ya bar garin to ana nan bayan tsawon lokaci sai ya dawo aikin haji ne ko umara ya zo ziyara garin Madina ina fata an fahimta da ya kawo wannan ziyarar Shi ne a lokacin abubakar ne wannan sai abubakar na siddiq ya neme shi cewa bilal ku kafin ka tafi Don ya shirya ne zai koma sai ya ce ka ɗan kira mana sallah mana ka tuna mana yanayin zamani da muka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne bilal ya ce ba zai yi ba abubakar yayyayi da shi ya ce to dama ka san kai ka yanta ni ina bawa ko za ka mai da ni bawa ne shi na baka ce Allah ya baka haƙuri me ya zafi je ka kaka kira ɗin to da ya gaba ba ta shi ba daga baya kuma sai ya dawo ce to kuma zan kira ɗin shi ne sai ya hau da ya ɗaukaka muryar shi ya fara kiran sallah sarki ya tabbata ga Allah yana Allahu akbar Allahu akbar gaba ɗaya garin madina kawai sai ta ɗinke kowa sai ya fito manzan Allah ya dawo ina bilal ne kawo ziyara kiran sallan da bilal ya kasa yi kenan sai kuka kowa sai kuka ai bai iya karasa kiran sallan ba wannan shine abin da na sani a kisan bilal shi kuma wancan da ka kawo na kadiyan wanda ya zo ya ce ya ga an canza sallah akwai sahabi yana jin ban manta ba Anas ne dan Malik shi ma ya zo ne a zamanin su lokacin an samu wasu ƙananan tabi'ai ma Shi shine yazo a wani masallaci a ƙasar Sham da yazo zai yi sallah ya zauna yana ta kuka yana ta da aka ce mai kai ko wannan tsoho me yake saka kuka ita ne ba zai sa kuka ba yace duk wani abu da muka sani a zamanin manzon Allah duk kun canza shi daga rasuwan manzon Allah ba a wuce a shekaru kaza ba muna rayar mu da muka yi a bayan manzon Allah har an canza to nan gaba kuma fa to kaga zamanin mu sai mu ce ai mana kabbara hudu kawai sallar jana'iza ko ko jama'a saboda canjin ma yayi canzu ya canzu Allah zai kyauta sai yasa duk wanda yake a dawo kan abinda manzon Allah ya a irin wannan zamanin ba karamin wahala zai sha amma kuma duk wanda Allah ya haskaka zuciyar shi yayi imani da wannan gaskiyar shi kuma zai ga addini ne mai haske to me ya faru shine sai Anas aka ce ah dattijo kake komai da ake yi a zamanin manzon Allah an canza yace kun canza mana ce to yanzu ba sallah muka yi tare da kai ba sallan tun ba irin ba ne irin na annabi ce, sallan ma da hada sahu irin yadda muke yi a zamanin manzon Allah ba irin shi kuke yi ba sahu wannan ce tun a wannan lokacin an daina hadawa yadda annabi yake sa tsada. don manzon Allah in yazo yana hada sahunsu aka ce zaka dauka maharbi ne yake shirya a ah, menene kibau shi a cikin kuben shi ka duba yadda ake saitawa babu ɗaya da yake zullo kai duka sai sun daidaita haka haka ce sai maza Allah ya ranka jima yana shafa kirjin ya ji hannun shi wani bai turo shi haka ba sai ce to gyara yace haka muke hada sau a zamanin manzo Allah yace amma yanzu gashi sabon ma ba ku hada to waɗannan su ne waɗanda na sani amma kaga an chakul abubuwa an ce Bilal to wannan sai dai an kawo mana inda kisa yake sai mu bincika mu sai Allah ya kyauta na malam to bismillah kan kwasturu na kwanakin da za ku yi ba za ku yi kasuru ba za ku cika sallah ne wato jama'a batu gaba da kasuru batu ne mai fa'i amma zan takaita mana insha Allah a takaici abinda kawai za ka rike wanda zai zama maka ka'ida shine kasuru sallar matafiyi ne kawai shi nan kasuru sallar matafiyi ne da haka duk inda kake a matsayin matafiyi to za ka yi sallar kasuru duk inda ko tafiya ta mana sunan matafiyi ya ƙare a kanka to za ka yi sallar mazauni gari da haka yanzu da kuka je gari kaza a wani yanayi kuka samu kanku a garin a yanayin kun zama 'yan gari saboda zamowa 'yan gari ma har an ba ku ɗaki da za ku rinka kwana har da katifa har in kun je kun dawo za ku buɗe kofan ku shiga haka ne to me bambanci ku da na gari yanzu ba matafiyi kuke ba sun zama mazauna gari sai ku ji sallah amma da kuka je garin kun je ne saboda kun je za ku karɓi wani sako ko kun je interview za a ɗauke ku soja kuka rinka kwana bakin titi har yanzu kuma ne ne ku matafiya to wannan exercise din sai aka yi kai tsawon wata daya ba haka za ga suna watan gari a gari ba to su wannan yanzu mazauna gari ne ko matafiya to tun da matafiya ne su ci gaba da kaso wannan shine kawai abin da ya faru ke na kaje a zamanin sahabbai akwai wasu sahabbai da suka taba zuwa yaki wata kasa da tunanin za su je yau gobe su dawo abin ya dauke shi har tsayin tsawon watanni suka ci gaba da kaso amma kai da ka je ka samu waje ka zauna wani ma in ya je gari hostel ma za a bashi a bashi daki wani hayan daki zai karba kuma ka ce har yanzu kai matafi ne kun gane concept din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu